فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين يا كي محمد kai da mabiyanka ku zo mana da iyayenmu a rayi waɗanda suka mutu idan har da gaske kuke yi cikin abin da kuke da'awa cewa Allah zai tashi matattu da rai don yi musu hisabi da ba da sakamako.